wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsani ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب في الصلاه المسنونه باب اا واتو ا cikin sallah na sunna wa amma salatul masnuna fa sab'a amma sallah na sunna guda bakwai ne salatul eidain sallan idi biyu wa sunna ne janaza sallan janaiza ma sunna ne wa salatul istisqa sallan roƙon ruwa sunna ne wa salatu kusufi shams da sallan kizufewar rana wa salatu kusufil qamar da sallan kizufewar wata na'am wa salatu da sallan shafa'i da نعم وصلاة التراويح سنة أشم سنة أشم أشهر رمضان سنة سنة واجبة سنة شي واجبة انتهت الصلاة المسنونة صلوا لنا سنة سنة سنكاري نعم الأخبري وعليكم السلام Thank kawai yanayin najeriya ne da kuma wasu kasashe akwai mutanen da suke yin nafilar da an yi talatin da wani abu har a suna fi arba'in da takwas bare da gaske kaga asalin sallar da manzo Allah ya raka goma sha ɗaya ne shi shi ne asalin tarawih amma yanzu za ga ana yin ishirin da wani abu bayan an yi an yi tarawih kuma a zuwa ce wai ana yin tahajjud na? eh goma na ƙarshe za ka an yi tarawo kuma an yi ta hajji Ba duk wannan gaba ɗaya da asali amma abin da ya sa yake da ƙarfi za a zama wasu malamai wanda ake ganin su malamai ne manya ne sun faɗa cikin abu. to duk matsala wanda manyan malamai suka faɗa ciki yana da wuyan gyara a ciki yana ba a hankali eh wannan an yi ta ne saboda lamba ba za su iya kuka shi ne wannan shi asham ila a ce asham a yi shi daga masu rauni ko daga bayan can cikin dare sai a zuwa ga masu karfi ila ila haka suka tsara na'am na'am fasulun akhdari faslun faslun na'am nawaqidul a hadafin wa asbabun abubuwan da ke wawar alwala akwai hadasi akwai kuma sabubba na hadasi wal ahdas al bawl al bawl kaga hadasi wato shi ne fitsari fitsari hadisi ne wal ga'ib da kuma bayan gida wal rish da rihi wal mazi da mazi wal wadi da wadi wal asbab annahu thaqil me bambanci tsakanin mazi da wadi me bambanci tsakanin mazi da wadi a shi abin yake mazi an ce ruwa ne mai fitowa wajen karamar sha'awa ko sha'awa karama wanda bai kai zuwa ga jima'i ba mazi na fitowa amma shi waje yakan fito idan mutum ya daɗe sosai ya daɗe sosai bai aure ba idan ya zo zai yi fitsari in yi fitsari ƙarshen fitsarin za ga wani ruwa fari mai kauri ya fito ƙarshen fitsarin to wannan ruwa shi kira waje an gane wannan ko to malamai ce galiban yana fitowa ne karshen fitsari kuma musamman ga waɗanda suka daɗe ba su yi aure ba a nan idan muka ce fari ba wai fari fa kamar madara ba fari kamar na ruwa kasar ruwa bai da kala ko to irin kalar ruwa amma wani ga ya zo da ɗan kauri to shi ne masu wanda suka daɗe ɗin ba ba faɗi ne shekarun da ya kai kuɗi na ba faɗi ne shekarun da suka kai wa auren mu sun da da ba su aure ba kawai sun daɗe wani za ka yi shekara talatin da wani abu wani arba'in ne za ka yi da shi ne shi ma yana fitowa ga dattijai wanda suka daɗe sosai ko da sun yi auren yana fitowa tsohobi haka za ka tsohon ya gama fitsari shi kuma ga wannan ruwa ɗin ya fito yana fitowa na yi eh, tsari daga eh farin wanda suke kike magana shine wannan fari za ka sosai din wannan ga shi shi wannan na ciwo ne ba na waje ba ne shi irin wannan kamar suna da irin mutumin da yake da ciwon gonorrhea ko wani ciwo za ka fitsarin na fitowa da kyar sai ga in ya gama in ya gama sai ga wani farin ruwa kuma ya zo mai kauri wanda shi wannan ruwa na ciwo ne akwai shi eh wal asbab annawm taqi sabba sabubba na karyewan alwala akwai bacci mai nauyi shi bacci mai nauyi ba hadasi ne shi ko amma shi mai ne shi sababi ne na karyewan alwala ba shi ke karya alwalan ba sannan wani igma farfadiya shi ma farfadiya sababi ne ba shi ke karya alwalan ba wasu da maye in mutum ya sha giya ko ko ya sha kodin ko abin da ya kama da wannan wal junun da hauka wal qubla da kuma sumbanta idan mutum ya sumbanci mace shi ma sumbanta ba shi ne hadasin ba amma yana sabbaba fitowar hadasi iya sumbanci mace sumbanta na iya sanyawa ya yi sha'awa har ya zama to wani abu ya fito mishi misali walam sulmar hajji kafa da zulla da shafin mace in ya yi nufin jin daɗi an waje da ha ko ya samu jin daɗi ko bai yi nufi ba wa masu zakari da su nufi da shafin zakari da cikin tafinsa cikin tafi an yi batin al'asabi ko kuma da cikin yatsu wa man shakka fi hadasin wajaba alaihi wudu duk wanda ya shakka ga hadasi to ya ba a gare shi ya sake mai alwala illa an ya kuna yi sai dai in ya kasance mai waswasi ya zama ɗabi'arsa waswasi wala a alai wannan babu komai a gare shi wa yajibu alaihi ghasal zakari kulli min al-mazi yana wajaba a gare shi ya wanke azzakari dukansa daga fitowar mazi wala ya ghasal al sayen. amma ba sai ya wanke bare na ba an gane saboda hadisin nan na Tirmidhi da manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa ijsil zakaraka wata wadda. wa ghasal al ka wanke zakarinka kuma wato kai alwala ka wanke zakarinka ka sake alwala sannan kuma a wajen wankewa din nan ka wanke marenanka kaga idan mutum zai wanke zakarin shi to ya hada da marena to hadisin nan ya inganta amma kuma bai inganta ba a wajen malikiya an fahimta ko suna so malikiya suke cewa wayan zubu alaihi gasalun zakari kullihi من المزي wala يقتل kisil ينا وجب أقريش يوانك a gare shi ya wanke zakari dukansu daga fitowar mazi amma kada ya wanke marena saboda wannan karin na ya wanke marena din nan bai tabbata ba inda mazi shi ne ruwa mai fitowa inda shahwat a wajen sha'awa ya karama bi sha'awa ya karama wace iri kamar da tuntuntuni a wunar dare ɗaya eh? mutum ya zama yana tunani a gani ko kuma kallo ya gama shana na wucewa ya kura mata ido ta sanya mini skirt ko kuma ta yi wani mummunan shiga ya kura mata ido har yin sha'awa ko waninsa eh wa alaikum salam zai je wanki kuma ya sake alwala ya sallah a bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa amma sunan al-wudu ta samaniya amma sunonin alwala guda takwas ne da awwalan ila al wanke hannaye a matakin farko zuwa ko zuwa wuya hannu wal mazmada da kuskuren baki sunna ne walittin shaq shaƙa ruwa ma sunna ne walittin fa fiyacewa ma sunna ne na huwa jazbul ma min al'am to idan baka san fiyacewa ba shine janyo ruwa fuzgo ruwa daga hanci wa raddu wasfi ra'as da dawo da shafan kai sunna ne na'am wa masul nai da shafan kunnuwa zahiri ma wa ma wato kunnuwan nan zahirin su da batinin su wato zahirin su wajen su da kuma cikin su ina ne waje ina ne ciki ina ce mutum ya shafi kunne wajen zahiri ina ne zahirin kunne wajen shi ne zahiri nan bayan shi ne batini eh an gane ku mutum ya shafi zahirinsu da su. na watartibu fara'idi da kuma jerin tafarillai da wata ma'ilau da sabunta ruwa domin su ya sabunta ruwa domin don kunnuwa idan mutum ya shafi kai to in zai shafi kunne zai bibi sabon ruwa don kunne to wannan suna ne inda malik an gane wannan ko amma menene ya tabbata akan haka ruwa ɗaya wadata ko idan mutum ya shafi kunne kawai zai zarci saboda akwai hadisi ingantacce da zuwa kan wannan matsala din amma su malikiya suna ganin idan mutum ya zarce ya yi makaruki abinda ya kamata mutum ya yi idan ya shafi kai sai ya ɗibi sabon ruwa ya shafi kunne ne ma'ana sabunta ruwa domin shafan kunne suna ne an gari? eh batar tartibul fara'i da jeran tafarillai wa amma fada'iluhu fa sab'a eh yi ake nufi da jeran tafarillai an ce a jeran tafarillai a wajen niyya ko niyya wanke fuska hannaye shafan kai da kafafuwa ya tafiyar da su a tsari an gano wannan ya tafiyar da su ka a tsari kada ya zo misali iya niyya sai ya wanke hannuwa ya wanke kafafuwa ya shafi kai ya wanke fuska kaga babu tarkibi to jeranta wannan shi ne aka ce sunna ne idan mutum ya yi wato ya kyauta amma in bai yi ba alwala ya yi kenan da mutum zai alwala babu tartibi inda mali alwala nan yayi ba matsala an bai wannan wato a wajen malikiya na mutum zai zai yi ya zai fara da kafa ya yi ba ya tau har zuwa ga ainihin farko da ƙarshe zuwa farko yayi na'am na'am eh wannan zahirin abun wato babu hadisin da ya zo kai tsaye nuna dole ne a yi alwala ala tartib haka inda malamai sun yi sabani kan wannan maganar tartibi idan mutum ya yi alwala bai yi tartibi ba za a ce alwala bai yi ba gaskiya ba za a ce bai yi ba akwai masu fahimta a cikin malikiya ma kuma ganin tartibi dole ne amma babu hadisin da ya zo karara ya nuna cewa tartibin dole ne da umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam na'am wa amma fadailuhu ba sab'a amma mustahabbansa guda bakwai ne التسمية bai bambanci tsakanin farilla da musahabi a tsakanin farilla a tsakanin sunna da musahabi bai bambanci su sunna abinda wanda Allah ya yi wani abu ahyana shi sunna shine abinda manzo Allah ya yi muwazaba kan shi annabi ya eh? wato annabi yana yawan yi wato kusan za a ce da wuya a ga cewa annabi ya yi fashi daga abu wannan sai a sai malaman fiƙin su ce sunna shi kuma abin da aka ruwaito wani lokaci an ga annabi ya yi a wasu ruwayoyi ba a ga an ambaci abin ba a wasu ruwayoyi an ambaci abin a wasu ruwayoyi ba ambaci abin ba to sai an gane abin yana da kyau amma ba dole ba ne an gane ko sai a kira shi mustahabi kun gane saboda menene ba a ga cewa ruwayoyi na hadisi an ga annabi ya aikata ba ko an ga annabi ya faɗa amma shi sunna za a gaya ba. kusan duk ruwayoyi sai an ga cewa annabi ya aikata ko ya faɗa wannan shine abin da ya bambanta sunna da musabi amma dukkan su gaba daya sun za a yi maka tarihi za ce abinda idan ka aikata shi akwai lada idan ka bar shi babu zunubi to sai a ce ko shi wannan game da sunna annabi yana yawan yin shi mustahabi kuma za a ce ma ba a samu ruwayoyi sun nuna lizimtar annaba kan shi ba shi ne bambanci Allahu a'lam na'am in su malaman na suke kawai duk abin da yake ka aikata da lada in ka bar shi babu zunubi sunna kawai su a wajen su da mustahabi da sunna suna kan sunna duka suna kiran shi mandub hmm. eh nam a tafiya nam wannan ina din adam ko gari ne ne shi nam at da kuma wuri mai tsarki ana so mutum zai yi alwala ya samu wuri mai tsarki ya alwala a wajen kada mutum ya zo ya shiga bayi an gani in mutum ya yi alwala a bayi alwala ya yi amma menene ya bar musu mustahabi an gani to mutum zai iya shiga bayi ya alwala amma an fi so ka samu waje mai tsarki wa qillatul ma'i bila had da kuma karanta ruwa ba tare da iyaka ba ba a so mutum ya yi banna ruwa ana so mutum ya karanta ruwa amma an yi iyaka a ce to karanta ruwan ya zama gungwani daya ko karanta ruwan ya zama rabin gungwani an faɗa haka an ce babu iyaka to me ake nufi babu iyaka eh? na wani yanayin jikin shi ya danganta yau ya danganci yanayin jikin mutum da kawai wani zai iya amfani da rabin gwangwani idan mutum zai iya amfani da rabin gwangwani sai ɗauki gwangwani ɗaya ya yi ɓarnar ruwa idan mutum jikin shi na ɗaukar gwangwani ɗaya ne sai ɗauki gwangwani ɗaya da rage ko biyu ya yi ɓarnar ruwa an fahimci wannan hmm. shi ne ma'ana bila hajjin ba a iyaka ba amma sai ka yi adalci ka duba yanayin jikinka idan jikinka mai laushi ne wanda ruwa kaɗan yana tasiri gare shi sai ka yi amfani da ruwa kaɗan idan jikinka yana da kaushi wanda an sa ruwa sai an dirza sosai sannan ruwa ya shiga akwai wani wanda za ka ƙila hatta a fatan shi akwai faso fatan shi wani da gaske in ka taɓa za ka ji kawai wani irin kamar kifi sai ya jika to irin wannan tunda akwai irin wannan garje din sai ya jika to yana buƙatar ruwa sosai a gani sai ga, ga ga yana buƙatar kaman gwangwani biyu haka na'am wadul inayi ala yamin da sanya ƙwarya a gefen dama in kana maftuhan in ƙwaryan abu da yake zai fi samun sauƙi na ɗiban ruwan din ƙwarya yana gefen dama a buɗe mutum zai fi samun sauƙi na ɗiban ruwa ɗin tunda da hannun dama zai diba dama والغسلة الثانية والثالثة إذا أوقب بالأولى da wankewa na na biyu da na uku idan ya game da na farko idan mutum ya game da na farko da ya wanke na farko ko ina ya samu ruwa ba lum'a kullura ko ina ya samu ruwa ba mai ba lum'a to shikenan na biyu da na uku mustahabi ne amma idan wankewan farko akwai lum'a to na biyun ma ya zama dole idan na biyun shi ma ya zama bayan wanke na biyu akwai lum'a na uku ma ya zama dole an gane wannan amma idan ya kusa da lum'a a matakin farko to na biyu da na uku musu eh wal bada'u bi muqaddami ar-ra's da farawa da magabacin kai kuma mutum zai fara shafan kai ya fara daga nan ya hakkar ya fara daga nan ya haɗu hmm? inda gashi ke fara fitowa da in mutum zai fara asalin inda gashi ke fara fitowa akwai mutumin da yake a gam akwai aslahu shi mutumin da yake a kan shi ne wanda gashin shi ke da tsawo zaga wani gashin shi da tsawo zai iya kaiwa nan an gani shi kuma aslahu shi ne mai sanko to idan mutum mai sanko ne kada ya ce zai tsaya iya wajen sankon asalin inda gashi ke fitowa nan zai fara daga nan zai fara daga nan zai fara ya sauko kare ce na sannan sanko ya fara daga nan inda sankon yake ya fara daga asali inda gashi ke fitowa idan kuma a dam ne wanda gashin shi ke irin da tsiri din nan kada ya ce zai zo ya fara wurin da gashin yake yake tunda wajen da gashin yake ya wuce asalin inda kai yake to sai ya fara sai ya datsa wajen ba zai sai ya tafi an gane wannan ko kaga amma yanzu ga sun kasancewa ko yanzu al'adar babu maganar gashi ko al'adar yanzu ma mutum ya bar gashi matsala ne sai a kalle shi a matsayin kamar wani bayahude bayahude mafi yawan mu amma kaga da al'adan da lokacin muna yara iyayenmu da ainihin wato yayyenmu gaba ɗaya daga gashi ake bari mutum zai cika gashi kuma ya ringa kum ana gyara gashin da sauransu to yanzu al'adar da ya taho yanzu shine wato aski ake idan mutum ya bar gashi za ce ka bar su ba kamar me kamar kafirai ko to so in ka ga in ka je wasu garuruwa kamar Sudan haka za ga mafi yawan mutane kuma su gashi suke tarawa ba na wajen za ga irin su a gam din nan da su asla da ake magana sai ga mahaifinka ne ko waye gashi ya tara gashi bai munan gashin mai dace da yana yin kyau ya danganta ne kawai lokacin da ake wancan din in mutum ya yi aski ma dariya ake mai mai ƙwaryen molo dariya ake mai yanzu ne kodin maloki ya kyau suna da yarga zama al'adamu hatta ma mutum ya kodin maloki ga wanda suke gaba da kai sai su buki sai su buki kan sai a buki kan a ga wanda ya kodin maloki baya son ya bakan abu da za a kaza da sai shi musamman yana kyalli an gane to wannan shi ne na barin gashi inda ba adam ba ne kenan barin shi barin gashi tunda ya zama ba urf ba shi mutane in dai lokacin da mutane ga irin yadda suke gudanar da al'adunsu in ba haram ba ne ka tafi akan haka in mutane ya zama to al'adarsu barin gashi gaba daya to kana ka zo ka bar gashi idan ya zama to al'adarsu wato aske gashi kai ma ka zo ka aske, in ba haka ba to ka zama to kana so ka shahara kenan akwai abin da ake kira libasu shuhra wato ga irin kayan da mutane ke sawa irin al'adar kai sai ka zo ka sa sabanin wannan kaga irin wannan za a yi ta nuna ka in za a siffanta ka za a siffanta ka da wani sifa wanda ka bambanta da sauran mutane to irin wannan ya saba ka'ida har ma ina ji akwai wani hadisi wanda aka ce duk mutumin da ya yi shiga na shahara Allah ta'ala zai kona shi a wutar jahannama in mutum ya sanya libasin shuhura hmm? to tunda mafi yawan mu yanzu ba a barin gashi to kai ma kada ka tara gashi in ka tara gashi ka saba in an zo lokacin da kuma ake tara gashi shi ne al'ada ya gabe ko ina kai ma sai ka bi sawu eh? lokacin da ake tarawa duk kuma da can an ɗan tara ɗin amma yanzu da aka daina tarawa an wasu muka yi biyayya mu ma ya ka daina tarawa wannan shi ne hmm? ƙwaryen eh Eh, kasancewan kawari din nan an ce sun ma mata ta'alukin shin zai iya yi uku ne da bashi tun da sufa ne na wani shi ƙwarya mulo hmm. to shi hadisin su ma hum at malamai sun yi bayani a kan shi fiƙiwun da ke cikinsa wasu malamai suka ce abin da ake nufi da su ma hum at alaman gane kawari aski ƙwarya mulo suna so su bambanta kansu daga sauran jama'a sai su yi ƙwaryen molo to kaga mutum da ƙwaryen molo ya zama ɗan kawari shi kenan to sai aka ce akwai hadisin abu ɗarha eh, wanda shi ina ganin shi wato ya zo wajen yaran ina ganin yaran jafar da lokacin da jafar fi abi talib ya rasu yaran gaba ɗaya gashi nan gashin ya taru haka nan ko da gashin ya taru sai annabi ya ce masa ka aske gashin duka ko a bar duka ka aske gashin duka ko a bar gashin duka kada a zo a aske wani waje a bar wani waje kaga sai kace to wannan kenan ya nuna ya halatta a yi ƙwarya mulu tunda a ce a aske shi duka ko a shi duka kuma wayannan yara ne wanda gashin ya cika kuma bai da can gani annabi ya sa ya ce a aske shi duka to fasara na biyu kaga wannan ya nuna kenan da wannan akwai ishara na halaccin yin ƙwaryen mulu amma da sharaɗin in ya zamanto bai zamanto alaman wani addini ba in ya zamanto ya shahara an san wasu mutane su suke da irin wannan ra'ayi to sai a nisance shi don ya zamanto al'ada na wasu miyagun mutane an gane wannan ko to amma in ya zamanto su kuma kawari sun ji wancan hadisin cewa sai mahu a tahlil alaman gane shi ne ƙwaryen mulu sai kuma suna tara kashi yaya za a yi gaga a nan wajen kuma in kai ƙware mu lokacin ka saba da su ya ko bai ba Ya yi. to banda wannan kuma akwai mutanen da akwai wasu ɗan a wanda alamarsu a tara gashi babu aski babu kuma ba gyaran kai ba gyaran gashi ne. kaga wannan ya ɗan shahara ga wasu sufaye da sanan taso wani sufi ya taso da irin wannan sifa din sai mahaifiyar shi ta ce inda ita ta haife shi lalle ya daina yin wannan shiga din shine yazo ya canza sai mabiyan ka canza wani yaro ne karami daga cikin sufaye yazo yana yin wani irin wato zai tara gashi in ya tara gashi baya aski sai mabiyan su ma wai su suna sha'awar yadda yake yi sai suna yi sai su rauka ma wakata to mahaifiyarsa ta gani gaskiya ita irin shigar da yake ba ta gamsu da shi ba sai ta kira shi ta bude mishi wuta shi kenan sai ya canza da ya canza sai mafi yanzu ma yanzu ba a ganin irin wanda masu tara tashi da yawa yanzu Allahu a'lam to na biyu kuma sai mahum atali alaman gane su shine halka buni buni za a haɗa halka a masallaci a yi ta faman caji eh, daga cikin alaman gane su akwai yawan yin halka suna da yawan halka a haɗu a masallaci a yi ta wa'azi ana caji ana kaza ana kaza wannan shi ne alamunsu. wannan yana daga cikin fasara da malamai suka yi na biyu in ka zan samari wanda yake sun cika yawan halka da yawa yawan halka yawan halka to suna da siffa na khawarij hmm? kaga hadisin yana ɗaukan ma'anoni da yawa Allahu a'lam na'am ana wani shi na

ai su kamar hukuma ne amma a ce mutanen gari kawai hakanan kawai Su ce za ka kamo mutum mutum wani zai barar da kai barar da gaske na'am ai duk abu ya fi sauki ga hukuma tunda an ba ta daman ta yi abin da aikin ta ne eh na'am eh. ƙwarai da gaske na'am wasu da yin asuwaki shi ba mustahabi ne wallahu a'lam duk da Allah ta'ala shi kowa sani na'am alayhiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الركن الثالث ركن نبي الصداق صداقي فلا يصح النكاح ne. aure baya inganta in babu sadaki wa huwa rubu dinar min az-zahab nawa ne karancin sadaki aka ce karancin shi ne rubo dinar na zinari a gane ku ko kuma dirhami uku na azurfa yanzu yana kama wa nawa ne nawa ne yanzu rubo dinar ya kai nawa sha takwas na an ce wai rubu dina dubu sha biyar ne kenan kaga muka ɗauka dubu sha biyar ne kenan karancin sadaki inda malik shi ne dubu sha biyar an gane ku? to amma a wajen ahmad bin hanbal shi kuma karancin sadaki shi ne abinda aka yarjejeniya tsakanin yarinya da miji wato bai da iyaka in ta yarda za ta amshi naira ɗari a matsayin sadaki ya zama sadaki yarinya babu inda shari'a ta yi iyaka cewa kudin sadaki kaza ne su malikiya ne suka yi kiyasi suka duba cewa wato karancin abin da ake yanke hannun mutum in ya sata shi ne rubu dinar shi ne rubu dinar shi ne karancin abin da ake yanke hannun ya yi sata to ya nuna kenan shi ne karancin dukiya mai muhimmanci to kenan in zaka auri mace zaka bata dukiya ne mai muhimmanci to karancin abin da za a bata ya zama to daidai da ainihin wato a dukiya wanda ake yanke hannu a gare shi kaji dalilin su an gane to wannan shine kiyasi amma su wayannan sun yi aiki da hadisin nan wanda wannan bawan Allah annabi ya ce je nemo ko da zobe na bakin karfe ne ana wata gane daga baya aka aurar da aka auren mai da ita akan abin da ya haddace na alkur'ani kaga da wannan zaka ce kenan sadaki ba shi da iyaka kawai abin da aka yarjejeniya ne tsakanin ita yarinya da kuma miji an gane wannan to saboda haka karancin shi inda malik rubu dinar eh na talaba umma an wake masu a hmm, ga kenan amma kasancewa ita budurwa ba ta da wayo sosai shi saurayi zai iya mata wayo ya nuna mata soyayya da wani abu sai ya zamanto ta rage mai sadakin sosai kuma ta cutu to saboda haka amma ita bazawara ta gogu sosai ta san jiya da yau duk wani wayo da zai mata kafin kafin ya dire ta san inda ya nufa saboda haka budurwa mahaifinta shi ke wakiltanta zai tsaya a yi tsada tsakanin wakilin miji da kuma shi waliyan ita yarinya din za ka zo aka tattauna sai aka yanke wannan sadaki sai uba ya ɗauki wannan sadaki ya damƙa shi ga yarinya don asalin sadaki na yarinya ne amma cikin irin namu urufin din ba a damƙa ma yarinya hmm? sai dai uba tunda kuɗin baya isa kuɗin ya mai kaɗan uba na karɓan kuɗin ne sai ya cika mata a siyan mata kayan daki da su in an ce a damka mata dubu hamsin dubu hamsin ina zai kai ta hmm? in kuma ta yi ya ta cewa a bata kudin sai a mika mata kudin a gani ya za ta yi da su hmm? a mika mata dubu hamsin ko dubu talatin ta yi gado da shi da kujeru da kayan kicin da sauransu shi dama wannan ba al'ada bane ko saba da ita shi wani shi sai a miƙa mata duk wanda suka saba na ita. To ai sadaki dama ita ana miƙa ma yarinya ne ta yi yan ta ke yan tsince tsince da su. Hmm? Ta yi ɗan tsince tsince wannan isanin ba dole ba ne sai sai su ta da kayan ta. Sadaki za ka yi mata ce ga an kawo sadaki an kawo miki dubu hamsin an kawo dubu talatin. Hmm. Za a faɗa. za a gaya maka a cigaba ina ba karkata san mai za a yi da su eh na'am bai kai dubu sha takwas dubu sha biyu ne da dubu da to kun sadaki ma ashe dubu sha biyu ne da dari nawa dari bakwai da saba'in wanda ya ce dubu sha biyar ba wannan a kalandar ne ai shi ma ba mamaki a wani kalandar ne ya toka? ya toka? to na'am Au ma huwa qimatu ahadihima min al-urub yawa rubu dinar ko kuma dirhami uku na azurfa ko abin da ke kiman ɗaya daga cikin su na kadara a ba da kiman ɗaya daga cikin su na kadara kaman kadaran da yake kudin shi ya kai dubu goma sha biyu da wasu yan kai sai a ba da shi a matsayin sadaki shine kudin rubu dinar kamar ce a ba da me za mu ce kamar tinkiya ko a ba da wani kamar a ce a tamfa ko a bada waya a ce a bada waya wanda kiman shi dubu goma sha biyu da wani abu a matsayin sadaki ya yi. amma su malikiya ba a bada sadakin abin da ma'ana wuri a ce a bada sadakin ilimi a ce ka karantar da ita kawai ko ka karantar da ita tafsiri ko ka karantar da ita qur'ani ta haddace ba a su malikiya ba a yi maka. a gani dole sai ya zama to abin da yake kadara na hakika a ƙashirin ana ganin shi iri za a iya saba shi za a iya haɗa saraki da kaddara yaya kamar yadda wasu ƙauyuka suke misali da saraki sannan al'adar su misali za a kai saraki kuma za su yi akuya a kai misali ko dukiya wato inda suka shahara to inda suka ce da tsamin kuɗi da kuma akuya to akuyan ya zama shi ma daga cikin sadaki kenan idan ya sace ta sai an maimai da akuyan shi an gane kamar yadda yanzu ake yi ne kan akwati bai taya akwati mai taya ga irin na al'adar nan na kasar hausa yanzu kamar ba a lissafa akwati mai taya daga cikin sadaki amma kuma kuɗin da ake kashewa nashi ya fi na sadaki yawa sai mutu ya kashe dubu ɗari uku a akwati mai taya na ba san gani in ya kashe wannan kuɗin sai kuma ya biya dubu hamsin sadaki idan ya saki mace in an je kotu in akwai rikici misali kamar ana maganar kulki ne sai dai a ce kawai matar ta bashi wannan tsaban kuɗin ba a cewa ta bada akwati mai taya wanda da za a bashi akwati mai taya ya ishe iyali kwarai da gaske da zarar mutum ya karɓa akwati mai taya kawai sai zai buɗe shago a kasuwa ka kashe dubu ɗari uku dubu ɗari hudu a kan akwati mai taya irin yanzu akwati mai taya da samari ke yanzu daga an cika a tambofi da menene da zuwa kuɗi ne to shi ne abinda malaman kuma Allah ya ji kansa yake cewa da a ce wato a ba da shawara cewa a sanya akwati mai taya daga cikin sadaki saboda duk abinda aure bai yiwuwa sai da shi sadaki ne to aure bai yiwuwa sai da akwati galiban ko tun da bai yiwuwa sai da akwati to dole ya zama daga cikin sadaki sai a ce wane ya biya dubu hamsin kuɗa wato tsaban kuɗi sannan kaddara kuma dubu ɗari uku sadaki kenan dubu ɗari uku ya bayar kaga idan aure ya rabu ya zama laifin ta bangaren yarinya ne za a ba miji dubu ɗari uku ba wannan shi ne to amma yanzu zan sai a fasimita idan mutum ya saki mace idan saki ya zama ta bangaren matan ne to kawai ana ba shi ainihin tsaban kuɗin da ya bayar da sai ita matar ta tafi da akwati na'am ya yi da dabara kenan. Yayi dabara tun da gaskiya akwai cuta a cikin al'amarin cewa ita yarinyar a bar mata wannan dama akwai ta ya bata kyauta ne ya bata ne saboda ba za a bashi aure ba sai da wannan abu to ya kamata in ba za a bashi auren ba in an hana shi auren a bashi kayan shi shi ne abin da ya kamata amma gaskiya al'adam ni ban na kasa gane yadda al'adam yake na akwatin ritaya kwarai da su hada akwatin kuma in zai kara neman wani auren sai ya sake wani sabon akwatin ba da shi ne gaskiya ya kwashe kayan fula gana akwai laifi dama shi ya kawo kayan shi wannan ce ba ta san shi wani laifin ta bangaren shi ne a laifin ta bangaren ta ne misali amma ta bangaren shi ne kaga in ta ci sadaki duka ta ci akwatin ma duka amma in ita ta janyo abun. to wannan akwatin nata ne eh, ba nata bane Allahu a'lam abin da gaskiya yana buƙatar a sake nazari akan shi sosai saboda ta dawo barci saboda ba na barci shi wannan akwatin ba idan ta ci sadaki duka ta ci akwatin duka in ta ci rabin sadaki rabin akwashi da shi, shi ne ka'ida na'am wa huwa haqqun lillahi ta'ala to shi wannan sadaki haƙƙi ne na Allah ta'ala sannan kuma haƙƙi ne na ɗan adam abubuwa biyu haƙƙin Allah haƙƙin ɗan adam kenan muka ɗauki wannan fahimta na malikiya a cikin sadaki akwai haƙƙi guda biyu haƙƙin Allah da haƙƙin biyu. ɗan adam haƙƙin ɗan adam ɗan adam zai iya yafa kayan shi haƙƙin Allah baka iya yafa haƙƙin Allah to kenan in an ce sadaki dubu hamsin ne mace ba za ta ce ta yafe maka duka ba sai dai ta yafe ma wani sashi haƙƙinta amma abin da ya shafi haƙƙin Allah ba ta rigi kuwa a kan shi to su malikiya sun ce haƙƙin Allah shine rubu dinar kenan in an ba da dubu hamsin sadaki sai ta ce ta yafa haƙƙinta to kawai za ka karɓi dubu sha biyu ne da wani abu dubu dinar sauran a shi, sauran haƙƙin waye haƙƙin tare sauran ko an zo za ka amsa za ka taɓi dubu talatin da wani abu eh amma rubu na, haƙƙin Allah ne ba ta da ikon yaƙe shi wani za ta yaƙe a ciki na ta ɓangaren no za ta yaƙe za ta yaƙe dubu talatin da takwas ko dubu talatin da bakwai da wasu yan kai sauran kuma hakkin Allah ne an gani amma a mazhaban Ahmad mace tana iya yafa sadakin duka ta ce ta yaye ba duka sadakin ba komai a yi auren ta ban ma sadakin an gano wannan ko to irin wannan ba komai misali kaga muka dauki amma su malikiya sun ce akwai haƙƙi guda biyu haƙƙin Allah da haƙƙin bawa na'am fa haqqullahi salasatu darahim haƙƙin Allah shine rubu dinar dirhami uku wa ma za da ala zalika haqqul lil abin da ya karu kan wannan haƙƙi ne na mace na'am falau radiyat bi isqatihi jumlatan da ita mace ta yarda da kayar da sadaki duka lam yajuz bai halatta ba inda malik amma ya halatta inda ahmad ba ta iya sarayar da sadaki gaba ɗaya. walaha an tuskida ma zada ala rubu dinar ta samu ta sarayar da abin da ya karu kan rubu dinar za su iya sarayar da shi wa aksaru sadaki la hadda lahu nawa ne mafi yawan sadaki mafi yawan sadaki bai da iyaka sadaki tun daga rubu dinar din da malik har zuwa ga biliyan har zuwa ga tiriliyan har zuwa ga abin da ya wuce haka an gane ku na'am kamar da yake ba su da eh in ciyawa da da da a da da da iyayen su kenan a yanzu da iyayen mutum ba da ƙarfi ya kamata ainihin mutum ya zuci wa iyayen suna da mutunci da zarar an kawo da zaki ka dabba shi ga iyayen da yadda aka saba yi a ko'ina an gane ku eh walaikun salam Thank you. akwai wannan magana ɗin amma za ka ga wasu iyaye ba za su bada auren ba sai da shi a gani ba sa da aure amma akwai wasu iyaye ko da suke da wani mummunan fahimta sun ce akwati mai taya a ne sun ce akwati mai taya bid'a ne na ji akwai malamin da na ji ma ɗaliban shi gaba ɗaya in za su yi aure za su ce ba magana akwati mai taya don ba shi da asali a musulunci ina ba ta gane shin bid'a din ne da gaske me da shi bid'a babu wanda taya ba al'ada ba ba bid'a bane al'ada ne kuma dama al'ada dama ana wato al'asali asali ga al'ada yaya al'asalu fil adat wal ashiya al ibaha asali ga al'adan mutane da kuma ainihin kayan amfanin mutane asalin shi halal fala yuharramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu ba a haramtawa daga cikin al'adar mutane da kayan amfanin su sai abin da Allah ya haramta da manzansa to saboda haka akwati mai taya daga cikin al'ada a nan to idan mutum ya ce haram sai kawo dalilin da ya zama haram san kai tsaye akwati mai taya ya halatta an gano wannan ko saboda da abin da ya kamata a yi game da akwati mai taya shine a yi mai gyaran fuska kawai a shigar da shi cikin sadaki sai maza su huta da zarar aure ya rabu ta bangaren mace a damƙa ma kafafinka kafin ka murmure ka yi sauri ka siyar ka buɗe shago in ka samu wannan kuɗin na akwati insha Allah ya ishe ka kai manage zuwa wani lokaci ina ba ta gane wannan to wannan a shi ne abin da ya kamata a tafi a gare shi amma yadda wasu ke cewa wai akwati mai taya biri a ne gaskiya kuskure ne kuma raunin fahimta ne an gane wannan ba biri a bari sai wani ya ce kawai ina so ne a yi auren Abu ta sunna irin wayannan al'adun da ake sanyawa cikin aure da bidiyoyin nan ban su irin su cikakken tsarin suna nan ka kawai za ka bani ki kawai za ka bani madalin sadaki ni bana biri a gidana an kai namiji ne kan masa ne kai ba faɗa da gaskiya ne ka samu gara ɓata da ka jura na kawai zai ka ce za ga a nasarar lalata Na ga uba irin wannan kaga jahilci shi ya taimake ka kuma gaba ya ce biri a ne to a fadilita ta juru ka yi shuru ka kyale shi ta biri a shi ya gama ka ɗauki dubu hamsin ka bayar ka za a yi sauri a ɗaura wuri kada kada ya zo ya alƙalin zai raba alƙalin zai raba Thank you. gaskiya kamar ni zai ga kamar Allah kamar na malikiya ya dafa karfi cewa kana zare rika dan wa atun nisa sadaqatu binna fa ibna lakum an shay'in min min Ba fa kulu qala fa ibna lakum an shay'in ne. in suka ciyar da ku dadi na wani abu kaga an ce wani abu ba sai duka ba fa kulu hadi amriya fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan to shi imam Ahmad yana ganin in suka dada muku wani abu game da shi yana ganin za su iya dada muku da ko duka kuɗin suke talaƙin sun baka kuma auren yayi amma shi maliki ya ce sai dai a cire wani abu daga ciki tunda an she an she in minhu ba ce duka ba wannan hadisin bawon Allah ne da zai komai nan amma ya bada qur'ani ya biya sa da bada na qur'ani zai karanta da ita suratul baqara an yi auren da sadaki ne an gani? na walaikun salam gara wa inda kai gara wato iyayen yarinya ba suke kaiwa kuma da mijin da matar suke cinye kayan su na? shi ya miji na kawo ko? akwai abin da ake kaiwa na kawai sai rana sai kayan sa rana amma namiji baya kawo gara kayan sa rana ne ko ba wai yawa gare shi ba kayan sa rana bai da yawa amma ita yarinya a kawo wasu iyaye za su kawo garuwan mai manja garuwan man gyada buhun shinkafa buhun gishiri don suna zama da har da taliya da su indomi ta an kawo ma abin nan in dai kana da ikuna da maleji sai ku daɗe cin amfani amma matsalar shi ne ita yarinyar Awayenta na zuwa sai ta girki to kafin sati daya al'amari ya kare ya eh, haka yan uwan mijin an zo gani kaga ai ta girki ai ta girki ai ta girki sun suka tasa wannan abinci gaba wallahi ko sati daya abinci ne su ka gani na sukan eh, mawadata ke rungu aka ba a nan bane kamar sokoto da gome rubuni sokoto sokoto mai juguri ce ko irin wayannan garuwa suna da wani al'ada kuma daban nasu kan kan gara amma nan ba tsamana da yanka nuna wani ban ma yake zai maka ba kaiwa su ma aka bi tajin jikin da mutum zai yi ya kai abubuwa ya fi nana a nina mamakin al'adar irin su mai juguri da su sokoto kamar ba su kai nan wadata ba amma al'amarin ya fi armashi a kan nan da suka tashi yin bikin duk abubuwan da ake gabatarwa wajen bikin sai ga nan ba ma gabatar da su amma kuma wannan muna takama kamar muna da wani fifiko a kan wallahi suna da bazai da suke samun kuɗin da suna samun kuɗi su kuma ga kuɗin yayi tasiri duk da an yi abubuwa masu yawa sosai eh? suna kashewa kuma kuɗin bai irin galabai bai zuri dangane da fatin da Eh, kamar masu son su ƙara wurin misali wani zubin sai a ce za su ƙara sai ka yi wa matan ita ma akwatinta sannan a yi wa wani akwatin shi ma a wannan zai dai kuma yana an bai da shi al'ada amma ba dole ba ne da ka aure ta ai kayi mata kaya ko kayi mata kaya daidai da zamaninta to ita ma wannan za ka yi mata kaya kai mata daidai zamaninta babu kwantar mata da hankali kawai ka kwantar mata da hankali saboda ta tada hankalin da za a ƙara mata aure sai ka zo ka siya akwati don ka samar, ba dole ba ne ka yi da kyautatawa an gani in ka yi wannan ka kyauta an baka yi ba za ce ka yi zunubi ba a kan shi don babu inda aka rubuta cewa wai in za ka auri wata mace wannan ta gida ko sai ka mata sama akwati daya ita wannan wancan zai ce ita ma ya mata tsohon ai ba wannan a zamanin ta an mata daidai ita ita ma wannan an mata daidai ita to wannan auren da za a yi kyautatawa ne kai mata kaya don kwantar da hankali kuma yana da kyau din yi. Hmm. dan abun ya fara karfi saboda za ka in dai za ka ƙara auren za ka hanzo da akwatin da zai na ki kyautatawa kyautatawa ne eh kawai matar ne ta tada hankali da yawa kuma yana son matar shi zai ta tada da hankalinta sai ya dan kwantar mata da hankali akan wannan an gane sai zama to kafin ya kai akwatin wani ma ne zai ci ka zaba a cikin akwatin wanda ya mata zaba take ga shi na akwatin nan ki zaɓi wanda ya miki kafin a kai ma kai ma wancan ba dole bane wannan ya kira mata ne amma nan gaban nakan matsa in wasu za su iya mai shi ya zama al'ada wanda dole ne hmm? Eh, ara eh akwai da gaske yi to da matsalar da ke ciki wani wani sai ya zamanto gida da yar ake cin abinci matar tana taimako wajen cefane shi ma yana taimakawa suna taimako wajen biyan kuɗin haya duk tare suna kaza kaza idan kuma aka zo aka ce za a yi sai kuma kawai ji labari kuma ga shi wani ya ce wacce dama na son sanar da shi kaza kaza ina son ƙara na ƙara ne aure da da Allah kana wasa ne ko abin nan ta san kuna da kai da ya kuke goruwa ta buga ta buga ta buga a zama a samu abu amma kuma yanzu ga shi za ka ƙara wata mata amma ta san kana da wadata kana kyautata mata kuma gidan ba matsala sai ka ce za ka ƙara to ta ta kaɗan ne ba magana to ni ba wallahi tallahi ina fadin bashi dubu hamsin wallahi tallahi ba kaza ma ai ni ke yi ai kaza ni ke yi to kada ya bude mata wannan goban idan yana so ya ƙara mata ya zama to duk yana uwa ya riga ya toshe su ba ta bi shi shi kuma sannan yana kyautata mata yana ciyarwa da kyau yana tufatarwa da kyau yana komai yana gudanar da shi yadda shari'a ta zo da shi in yanzu zai kara ta ce to ai ban da matsala ce to ai za ka janyo mana matsala yanzu wajen ka za ki ki bari in an zo za ki gani zai iya kuma zai ba amma kin san dai komai ina yi sai eh, gaskiya kana yi amma dai ina jin tsoron kana to kana da wannan tawilin da ka zo ba tunda kana daukar nauyin da ya kamata amma na kamata sai ce to mutumin nan baka sai a lokacin da fara tsora ma asiri da asirin ka arzai ce da zaran ka za kara mata ta fara gaya ma kenan kaza ita ce ma ka dinkin kayan da ke kai ita ke dinka ma wato kudin haya ita take biya kudin ta dinga faɗin abubuwan da ba wanda ya san da shi to kuma cikin wannan hali malam shi ne zai ƙara zai ƙara aure tsakanin akai da Allah wanda ba zalunci bane kuma gashi ya ce shi ɗalibin ilimi kaza kaza kaza kaza kaza to irin wannan kaga ka bude goban ta zake ka ta zagi maza shine to kada mutum ya kuskure ya bude wa mata wannan goban in zai ƙara mata shine game da abin da ya shafi wurin auren nan kusan kowane da ya kasa su suna da kurkukunsu da suke na al'ada wurin aure Ba ko su abubuwan da mutum ka sun kaya ba za a iya shawarar kawo kama ɗaura za a kawo kaza kaza kaza karancin fahimta ne cikin mutum ke shi da kan kaza sai da ba ta aure kuma sau na tunani karancin fahimta ne ba ba dole ba ne ya kawo wannan yin ce ba da shi kuma ya zama to a kan aka ɗau muhimman abu ba sai a ɗaura aure ba na'am za ku sun zai tsara aure shi ya ya gaya yana cikin kyautatawa ne sosai tambayar da uwa ke yi idan mutum zai ƙara aure sharaɗi ne gaya matar shi ai saboda lura da abin da zai iya faruwa za ta iya mutuwa ma wata kawai sai rika ana cewa ainihin wancan ɗaki da kusa da ke da za a gyara shi saboda gobe gobe za mu zo da amarya ko kuma ta ga ana ma shigo da amarya ai sai dai kawai a ganin wannan ta shigo wannan kuma ta mutu ba ba amma ka sanar da ita kuma ka kwanta mata da hankali a hankali a hankali har ya zama to jikinta ya hankali ta ya dan kwanta kaɗan sannan wata ta shigo an gane? to wani abin da ke kawo matsala shi ne wasu matan yan bala'i ne a san da ka ce musu za ka yi aure sun zigita da hankali kenan su kawo ma rashin kwanciyar hankali faɗan yau daban na gobe daban to irin wannan sai irin tashin hankalinsu sai wannan miji ya gwamnati gara ya boye ba zai faɗa ba an gane akwai matar da sai da ta ba ta aure ya fi uku sanda ya fara neman aure za ta ji ta ka yi bala'i da ita wannan wanda za a aura ɗin ta zazzage ta ce ko wallahi sai kin zo za ki za ki ƙarshen ki wallahi kuma akwai wacce wacce na sani in yana ya je neman auren wurin da ya je neman auren za ta bi shi har wajen wallahi za ta bi shi har wajen ta zo ta kai hari ga ita matar akwai sai da ta zo ta ɗauki ice ta yi ihu sai ta kai daga san mahaukaci a daki mijin ta daki matar mijin ya rasa yadda zai kunya ya rufe shi da ya fara dukanta yana duka yana duka yana duka da kira kwashe ta kama ita matar ba zaura ce ta gare ita dai ba ta gane ba tun da dai har mace ta iya zuwa har ta iya zuwa ta fi ka har inda kake yanzu ta rena ka to in kuma ta aure shi gaskiya da ita da shi miji sun shiga uku ta shiga gaskiya ta kura ba ta tsara duk duka da yi mun alhamdulillah tunda na samu nasara wajen raba auren wallahi kuwa kuma billahi da har yanzu bai aure ba har yanzu ita kadai shi na? to shi ko bai sace ka ba amma duk wanda zai nema wala zai kasan dabara da sai ka ba, kuma abin ya wargaza ko da kan ba ta mutu a gida misali to zai ba ta ina gida eh na shi ya san bala'i ta Thank ta. da <laughs> makasan halinka da shi to matsala kenan kaga na boka daban wata mace bala'i ne kawai ba boka za ta yamutsa mijinta hana shi zaman lafiya a rayuwar shi to kaga an yi so ɗaya ya gani an yi so biyu wannan gaba sai bari sai ana washe gari sai sanar da ita zai aure bayan abin ya riga ya tabbata kila ma ta zuta ga ana ta shigo da kayayyakin abubuwa me ya faru ta ai na miki abokiyar zama ne a ranar auren wala ko wanda wannan ya faru saboda matan ba su taɓa bari a yi auren ba in ta sani amma idan aka za ta ɗaura auren ya ɗauru shi kenan sai ga wani bala'i su kuma ya zama kaɗan an da ya yi ta an ɗaura aure misali an gani amma mafi yawan irin wannan aure kana so ka ji daɗin shi gida daban-daban duk auren da mutum ya haɗa irin wayannan fitinannin a waje ɗaya to shi ba zai huta ba za su huta ba amma kana da gida daban-daban ga gashi gashi in ta zo in ta zo ta zo gidan wancan ta ce to ta dokar faɗa kuma 'yan sanda za su iya mata hukunci sosai me kawo gidansa me haɗa ki da ita ai duk da dai gidan eh, gidan da gidan gidan ita ma mu je ya haɗa kamar gida ɗaya ne sai a yi ta ƙulla ma kirki ka rasa waye mai gaskiya wacce ta fi ƙulla ma kirki ita ce mai gaskiya wajen ka kullum ka kasa gane ma yadda faɗa yake akwai faɗan da mutum zai ma sani yadda zai raba wala sai dai sa ido ta gani suna yi har kawai za ka yi wallahi to mu irin wannan kaga mu da mace mai kista mai bala'i to wallahi sai ga ma kana goyon bayan kamar ita ce mai gaskiya ita wancan dan bata iya makirci ba sai ga kana ganin kamar ba ta da gaskiya ba sai yau wannan kana san ka gidan auren karaba kar ka zo ga ga daki nan da ana daki da to wancan kwashe wancan kayan zan kawo amarya to kwashi kayan za ka za tura amarya ne daki Allah ya sauya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta